hukumomi a kamaru sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon ingila da ke arewa maso yammacin kasar yayin da wata kotun ɗaukaka ƙara a netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau litinin kanta dakatar da aika jirage na yakin sama kira f-35 zuwa isra'ila za ku ji cewa wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a malawi ya kirkiri wata na'ura da ke samar wa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji cewa shugaban mulkin sojin jamhuriyar niger ya jaddada matakin ficewar kasar daga kungiyar ecowas ko kuma sai dai yawo domin wanda ke yi ma barazanar kama ya bai kamata ba mu bari 'yan ƙasanmu su kwana su tashi cikin barazana wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya. Muna da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan za a ji ra'ayin wasu mazauna ƙasar Ghana a game da shan kayi da ƙungiyar Super Eagles ta yi a hannun mai masaukin baki Abricos a gasar wasan cin kofin Afirka AFCON. gaskiya ban ji daɗi ba duk iyawarka za a iya nasara a kanka kuma duk rashin iyawarka kai ma kuma za ka iya nasara a kan wani ka san abin da kake so kuma Allah ya fi jarraba ka kai sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam na baban gida jibril wanda a wannan makon shirin ya yi nazari akan tasirin da yawan kuɗaɗen da 'yan najeriya suke kashewa a kasashen ƙetare wajen karo ilimi To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan za mu fara da shan kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a kamar sun ce akalla mutum guda ya rasa ransa sannan wasu dozin da dama sun jikkata ciki har da kananan yara bayan wata fashewa da ta auku a yankin renon Ingila da ke arewa maso yammacin kasar. Fashewar wacce ta auku a ranar Lahadi ta faru ne yayin da ake bikin ranar yara a yankin Nkambe. kamar ta sha fama da har-haren 'yan awari waɗanda suka salwantar da rayukan fararen hula da dama a 'yan makonnin da suka gabata. a shekarar 2016 rikicin na yan aware ya barke sanadiyar boron da bangaren ya yi kan yadda ake fifita yankin renin faransa masu rinjaye a kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutum dubu shida sun mutu sanadiyar rikicin wanda har ila yau ya shafi karatun yara sama da dubu shida isra'ila ta kai wasu hare-haren sama a kudancin yankin rafa waɗanda suka halaka akalla mutum 67 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin gaza yankin da ke dauke da akalla fararen hula miliyan 1.4 waɗanda suka tsere wa yakin mazauna yankin na rafa sun ce sun ji tashin bama-bamai yayin da hare-haren na isra'ila suka rika fadawa kan gidaje da masallatai isra'ila ta ce hararen da ta kai sun kaikaici wasu wurare ne a yankin na rafa yayin wani samame da ta kai na kubutar da wasu yahudawa biyu da hamas ke garkuwa da su The Israeli military extracted the captives under fire in a dramatic raid after soldiers stormed. Wakilar kamfanin dillancin labarai ta AP ta ce dakarun na Isra'ila sun kubutar da mutanen ne yayin wani samami mai sarkakiya a wani gini mai cike da tsaro. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yaba da samamin da dakaransa suka kai yana mai cewa ƙasarsa ba za ta bari wata dama ta kubuce mata ba wajen ceto 'yan ƙasarsa. halin da ake ciki kuma wata kotun ɗaukaka ƙara a netherlands ta ba gwamnatin ƙasar umarni a yau litinin kan ta dakatar da aika jirage na yakin sama ƙirar f-35 zuwa isra'ila matakin na zuwa ne bayan da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka nuna damuwa kan hare-haren da isra'ila ke kaiwa a yankin na gaza ita dai isra'ila ta musanta aikata laifukan yaƙi a yankin inda ta kaddamar da hare-hare akan kungiyar hamas bayan harin da ta kai a yankinta a watan oktoba da ya halaka mutum 1,200 isra'ila ta halaka sama da falasɗinawa 28,300 a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin gaza tun bayan barkewar yakin kotun ta ƙasar netherlands ta ce ya zama wajibi gwamnati ta bi wannan umarni cikin kwanaki bakwai ko da yake akwai kofar da gwamnatin za ta iya ɗaukaka ƙara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba mahmud zai karanto mana sauran labaran amma dan yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar nijar shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe dangane da matakin ficewar kasar mali da burkina faso da kuma nijar daga kungiyar ecowas wato sai da yawo a bayanin da ya ta kafar talabijin na kasar janar abdulrahman tani ya bayyana cewa kasashen uku sun kaddamar da yunkurin samar da takardun kuɗi sabanin wanda ake amfani da shi yanzu da nufin yanke igiyar da faransa ke amfani da ita dan ci gaba da mulkin mallaka saboda haka lokaci na nan tafi da za su fice daga kungiyar uh, kawancin kudade wakilin muryar amurka a yamai suli mumuni barma ya aiko mana da karin bayani janar abdurrahman chani a hirarsa ta sama da awa guda da 'yan jaridar kafafen gwamnatin nijar ya dauki lokaci mai tsawo yana tarihin kafuwar sai da yawo da ainihin makasudin kafata kafin ya kai ga fayyace dalilan da ya sa nishar haɗa kai da burkina faso da mali don ficewa daga sahun mambobin kungiyar wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan ƙasanmu su kwana su tashi cikin barazana wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya wagga kungiya don muna cikinta an hana abinci ya shigo an katse muna wuta an hana magani ya fito an hana kuɗinmu na Nijar mu yi unhwani da shi. Yana mai dora alhakin dambarwar da ke tsakanin kasashen uku da a ɗaya gefe ECOWAS a wuyan wasu shugabannin da ya kira 'yan amshin shatan Faransa. In ka ɗauki Tinubu, Libin ya kai Faransa ita ta bashi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka bashi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi in ka ɗauki talon dibin ya kai faransa za ta kama mishi ya samu wa'adi na uku watara shi ma da ya shiga wannan duka zubin guda ne na hudu ake so koko a jayo dan amsa shata a aza bisa karaga mm. makisan shi na fudu shi a maharin wannan furjin musa da kaga waɗannan shugabanni ke yi ma mu Nijar. Shugaban majalisar CNSP ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe game da ficewar kasashen IOS daga ECOWAS. ta sai illa masha Allah babu zancen koma baya shi ta abin da ya ci gaba insha Allah kuma mu da jikara ga abin da zai biyo a baya. Yana mai zargin Faransa da shirya wata makarkashiya da zammar haddasa fitina a Nijar. Benin daga iyakanmu da su da najeriya ya kai dubulve ya kai penjari can inda suke da iyaka da togo iyaka da mu da 'yan ƙasar burkina duka faransa suna da bazi-bazi cikin waɗannan jahohin. akwai waɗanda mun ka kora da nan kawai da sun ka kai bisa teku kewaya sun kai sun ka komo benin najeriya haka tun daga sai ka zo kebi faransa na nan tana zamnawa ciki ka ɗauka lak chad faransa na ciki iyakanmu sai ta je gali suna biɗar su haƙa mana tashin hankali shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sanar cewa akwai yiwuwar nijar da mali da burkina faso su fice daga ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗaɗen sefa wato iyomowa bayan kammala wani shirin da ke gabansu a yanzu haka harka kuɗi lokaci ne insha Allah ƙwararri suna ga aiki radda sakamako ya kai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 A gaida su limin barma da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurari daga nan birnin Washington DC kai tsaye ga kashin labarai na biyu. To dakarun Ukraine sun faɗa a yau litinin cewa Rasha ta kai wani hari cikin dare da jirage mara matuka 17 hada da wasu makamai masu linzami. Dakarun saman Ukraine sun ce sun harbo sha hudu daga cikin jiragen mara matuka kirar Iran da kuma wani makami mai linzami guda ɗaya. lamarin ya faru ne a wasu yankunan ukraine da ake kira kamersheski vishisiya kirovarad da sauransu gwamnan ɗaya daga cikin yankunan ya ba da rahoton cewa wata wuta da ta tashi a yankinsa na da alaka da hare-haren da rasha ta kai wani ɗalibi da bai kammala karatun sakandare ba a ƙasar malawi ya ƙirƙiri wata na'ura da ke samar wa da unguwarsu wutar lantarki ta hanyar amfani da iska maimakon man fetur Ernest Andrew ya ce ya kirkiri wannan fasaha ce da zumar rage yawan kudaden da mutanen unguwar su ke kashewa wajen sayan batirin torchlight. Andrew mai shekaru 18 wanda bai kammala karatun sakandare ba ya fice daga makaranta. Ya ce janareton nasa na iya ba da wuta mai karfin wutar da ya kai dubu daya inda yanzu haka yake iya ba gidaje tara wutar lantarki daga wata transforma da ya kirkira. Ali Katumba kwararre ne a fannin samar da wutar lantarki a ƙasar ta Malawi. What type of air is he using? We don't know. What air is doing to produce the power? We don't know. ya ce abin da ba mu sani ba shine shin wace irin iska yake amfani da ita ya ƙi ya faɗa ya kamata mu sani ko don a taimaka masa wasu dai na ganin andrew ya ƙi ya faɗi yadda yake samar da wutar ta lantarki ne da gangan gudun kada a sace masa fasaha. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana. inda wasu al'ummomin kasashen afirka ta yamma mazauna ghana suka bayyana ra'ayoyinsu a game da rashin nasarar da tawagar super eagles ta najeriya ta yi a wato wasan karshe da ta buga da tawagar cote a gasar cin kofin nahiyar afirka da aka kammala jiya lahadi inda wasu suka danganta rashin nasarar najeriya da rashin sa'a lura da karfin tawagar 'yan wasan najeriya a gasar inda wasu kuma suka ce tarihi ne ya maimaita kansa wakilin muryar amurka a kumasi hamza adams na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana Muhammad Suraju gaskiya ban ji daɗi ba. Duk iyawarka za iya nasara a kanka kuma duk rashin iyawarka kai ma kuma za ka iya nasara a kan wani. Ka san abin da kake so kuma Allah ya fi jarraba ka kai ko ba haka ba. To ta iya wannan jarrabawa ne kuma ta iya nan gaba kila mu ma kuma mai nasara a wani bangaren eh amma saboda ka san duk mutumin da yake kishi da kasarsa to dole ne ya fatan kasarsa ta samu nasara suna na ma'azu na isa ni dan Niger na cikin region Kintawa kallon Cote d'Ivoire dai da bun gashi dai za a ce dai da an yi dai da an kare lafiya dai ka san komi mutane suna da wanda wanda ke da rabo kai shine ke samu amma mu farko muna bayan Najeriya tunda dai abun gashi amma tun da dai sa'an su ne dai su Cote d'Ivoire Allah ya ba sa'a kuma da an ka yi ta lafiya an ka kare shine muke fatan alheri tsokacin wasu al'umman Najeriya da Nijar mazauna Ghana kenan bayan da Cote d'Ivoire ta doke tawagar Super Eagles na tarayyar Najeriya da ci biyu da ɗaya a wasan karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala a jiya Lahad Najeriya ce ta fara zura kullo a ragar Cote d'Ivoire mai masaukar baki tun a minti na 38 ta hannun captain ɗin ta Williams Chust Ekong. inda daga bisani Cote d'Ivoire ta farke har ma ta yi nasara akan Najeriya, kafin fara wasan da an yi wa Najeriya sammanin nasarar lashe karawar lura da yadda ta lallasa Ivory Coast a haduwarsu ta farko yayin wasannin rukuni amma ko hakan bai tabbata ba. Ibrahim Mudibu mai sharhi kan harkar kullo a Ghana ya ce ko shakka babu tarihi ne maimaita kansa amma Najeriya sai ita ke kan gaba wajen yin nasara. Cote d'Ivoire sun zo da sa'a ne in ka duba wanda ya kwalifa da 3 points cikin ball duka misali Argentina sun yi irin haka nan sannan kuma ya sunan shi Portugal su ma sun yi haka nan shi sa da abin ya zo ma eh, Cote d'Ivoire shi na ce kai kan ce history fa ina iya maimaita kansa shi sa abin da Cote d'Ivoire suka samun ga sun ya su ɗauki kafin nan alhalin Najeriya an ka duba conceding su su duka su samu two goals kawai ne saboda defense su yana da karfi shi sa nan duka matatara kana sanin sa'an nan dama da rabo duka yana kan Cote ne. Sai dai banda nishadi da aka samu yayin kallon wasan masu sharhi na ganin wasa na kwallo na da gudunmuwa da zai bayar wajen tabbatar da haɗin kan al'ummar tarayyar Najeriya in ji Ibrahim Muddubu. Batun kwallo a Najeriya ko kwallo yana hada zumunci a nan ga inda muke duban bol kamar na ga 'yan Najeriya da na sani dai masu kawo huluna da wayansu kayuka haka na riguna dai sannan da ibo da ke amfani da na eh, phone mobile phone da ababa sun haɗu su duka sun mara ma kasar su baya. Najeriya mai tarihin lashe kofin Afcon har sau uku wannan ne karo na takwas da ta kai wasa na karshe na gasar kuma karo na biyar da take shan kayi ita kuwa Ivory Coast ta shiga sahun kasashen Kamaru da Masar waɗanda ke da tarihin ɗaukar nauyin gasar da kuma lashe kofin a lokaci guda Hamza Adamu muryar Amurka daga Kumasi Ghana a gaida Hamza To kada fa a sha'afa san muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata.